الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر له الحمد تبارك وتعالى فهو الهادي فهو الكريم الهادي منطق البلغاء باللغة والأيادي ومجري ألسن اللسن اللسن في الحضر والبوادي وباعث النبي الأمي الهادي أفصح من نطق بالضاد دون الضوادي وخير من حضر النوادي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وزوجاته نجوم الدآدي وعلى أصحابه الليوث والعوادي ومن تبعهم بإسان إلى يوم التنادي اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وخليلك وصفيك محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم التنادي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أنا مسلمي na birnin zazzau garin zaria unguwar a wannan masallaci masjidin rauza sanannen masallaci da masallacin shek prof sa'id yunus hafizahullah wa ra'a a wannan jiha ta kaduna ina farin cikin kasancewa ta a gabanku kamar yadda dan uwana malamina malam musa sahabi hafizahullahu war'a ya mana gabatarwa da ta yi bayanin menene makasudin taruwar mu anan shi ne mun haɗu don mai zumunci a wannan dare na juma'a insha Allah na 22 ga watan sha'ban shekara ta 1443 hijriya, wanda ya dace da 24 ga watan uku shekara ta 2022 a lissafin albashi malam ya umarce ni da ne magana akan malamai magada annabawa bayan wannan lacca kuma gobe in Allah ya kai mu da rai da lafiya insha Allah akwai fara masallacin juma'a da Allah ya mana arziki na ƙarin samuwarsa a wannan babban birni na zazzau garin zaria wanda insha Allah gobe za a bude wannan masallaci Allah sa muna da rai da numfashi Allah sa wannan masallaci ya zama haske ne ga wannan al'umma gaba ɗaya duniya duka asalin mawdu'in wannan lecture hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam al wa warasatul anbiya gaba ɗaya za mu tattara kayanmu ne duka yau za mu tattauna ne akan abin da ya shafi ilimi da malamai darajar malamai mutuncin malamai kimar malamai suwaye malamai da kuma aikin da Allah ya ɗora malamai kuma mai nauyin da Allah ya dora na malamai a kauna al'umma babban dalilin zaben wannan topic ko wannan maudu'i ko wannan makala da za a yi shi ne yanayin da aka fada ciki a yau musamman a wannan ƙasa na wasu hannaye da suke a ɓoye da suke ta amfani da wasu damammaki na ƙoƙarin zubar da kima da mutuncin malamai na addinin musulunci da kuma koyawa tsageru masu tsageranci ya za su ci mutuncin bayan Allah na ƙwarai ya kamata a sauke hujja a yi wa al'umma bayanin waye malami kuma mai matsayin malami a cikin addini idan na ce malami ina nufin malamai masu da'awa addu'atu a yau a duniya idan kace ce adda'i ana nufin mai kira zuwa ga hanyar Allah kenan malami mai da'awa a wasu wurare mai da'awa malamin da ya ji ya gani ya ce zai karantar da mutane Allah to sai kuma ya shirya da abin da zai tarar daga al'ummarsa na alkhairi da na sharri harka ce mai wahala tana cike da haɗari wasu su nemi ranka laifinka kawai a wajensu me yasa ka ce a ga Allah wasu su nemi rayuwarka wasu su nemi ɓata sunanka wasu su nemi su ci mutuncinka wasu su nemi a talautar da kai ko a ƙaskantar da kai ko a tozartar da kai har a wayi gari mutanen kirki masu zuwa masu kira zuwa ga hanyar Allah an mayar da su ba masu kima ba akwai hannaye waɗanda yau aikinsu kenan kuma wani abu ne sananne duk mai hankali mai wayo da wayewa zai gane cewa akwai wato wata hamla sharisa da aka shirya don a yi faɗa da mutanen kirki masu kira zuwa ga hanyar Allah kada Allah ba su nasara ana sifanta masu da'awa bi alqab mukhtalifa shatta laƙubai kala-kala na daban-daban waɗanda ba a san su ba ce masu tsananin addini masu kishin addini masu tsatsauran ra'ayi almutazammitina almutatarrifina extremist experiment wace ce wace ce maganganu ne da sun nake na boko da na turanci da na hausa da na larabci ko labari aka zo sai a ce wani malami mai tsatsauran ra'ayin addini za ku ji ana faɗan wannan ba yabo ba ne zagi ne a irin wannan zamani in aka ce ma mai tsatsauran ra'ayi na addini masu faɗan sai ka duba suwa suka faɗa wakilan wasu ne kuma wasu wasu suke wakilta kamar yadda da yawa za ku ga za a yi wasu abubuwa wanda sun saba musulunci a shiga rigar musulunci a yi shi wanda zai zo yana ba da labarin ya san cewa ba karanta wa ƙur'ani ba ne ba karanta wa suna ba ne amma sai ka ji yana danganta abin ga musulmi ko ma ka ji yana cewa ahalu sunna masu kaza masu kaza masu kaza akwai manufa ne ai bata suna ne saboda nan gaba abinda zai je biyo baya Wataƙila yara masu tasowa za su yi an ce mai wannan sifa ko mai wannan suna ya aikata kaza alhali akan ɗauki kwangilar wasu waɗanda wallahi tallahi ba musulunci ne a gabansu ba su zo su yi mummunan aiki da barna da ta'adi don su yi dentin su blackmailing sunan musulunci amma abin tausayi sai kuma a zo a ɗauki wannan abun ana yadawa kuma a yadda cewa musulmin ne suka yi wannan ba sai na gaya muku misali ba suna nan da yawa duk wanda yake da'i ne dole zai ci zai wato zai haɗu da haɗari na alhaƙiduna ala du'a masu ƙullatar masu da'awa malamai masu ƙoƙarin lalata sum'a da ainihin seat na malamai yaɗuwar sunannakinsu da shahararsu don a dasa wa mutane ƙiyayyar malamai da suke kira zuwa ga hanyar Allah dukkan waɗannan ƙungiyoyi da waɗannan manufofi da ake yi don a ɓata musulunci ne da musulmai kuma a wayi gari addinin musuluncin bayi da kima kuma bayi da masu kare shi kuma duka ka dunkule ga baki ɗaya cimma buri ne da biyan bukatun wasu da suke zaune suka kikkimtsa waɗannan abubuwan suna da manufa don biyan bukatarsu kowa zai yi abin da ya yi ba lalle a kula shi ba amma aka samu kuskure wani malamin addini ya aikata wani abu za ka ga yadda za ka yi mamaki yadda ake yada abin a ƙasar nan a wani gidan rediyo a nan arewa aka samu wani kuskure na wani malamin islamiyya a makaranta gidan rediyon nan sai da ya kusan wata guda yana maimaita wannan labarin na malamin islamiyya wanda 'yan iskan gari suna yin irinsa kullum ya fi sau ɗari amma menene hikimar yawan maimaitawa a ce malamin islamiyya malamin makarantar ƙur'ani malamin islamiyya jama'a an yi abin kunya an samu malamin islamiyya ya yi kaza ya kaza ana ta maimaitawa saboda me a ji ɓatanci wannan malami kuma a dasa wata manufa a cikin zukatan masu saurare amma da wani ne ba shi ba da an faɗa sau ɗaya ma shi kenan ba lalle ma mai tashi a cikin kanan labarai ba amma wannan sai da aka fi wata ana yi suna nan misalai masu tarin yawa don haka muke kira ga ɗaliban ilimi da duk wanda yake danganta kansa ko ake danganta shi zuwa ga malinta ko karantarwa ya kokari ya kare mutuncinsa ga dukkan abinda. zai iya ɓata kimarsa ko ɓata da'awarsa don kada ya ba wa makiya ƙofa da za su ci mutuncin su ci mutuncin addini dole ne sai an yi taka tsantsan wani abin halal ne ma sai mutum ya haƙura da shi don wani zai iya munanta masa zato ya ce ka za ya aikata ina da hujja akan wannan wata ranar manzan Allah sallallahu alaihi sallama yana tikafi sai matarsa safiya binti huyai Ibin akhtab ta kawo masa ziyara ta zo duba shi yana itikafi sai ya fito yana rakata yana rakota daga shi sai ita sai ga wasu mutane sun zo wuciya sai suka annabi da wata mace sai suka ruga da gudu sai ya ce alaris likuma ku tsaya ku tsaya ku tsaya ku bi sannu inna ha safiya mata ta ce safiya Mata ta ce wannan mata ta ce kar ku fita ku je ku ce kun ga Allah da wata mace kaga Allah yana kare shi amma yayi kokarin ya wanke tunanin waɗannan mutane yace fa inna shaytana yajri min ibni adama majrad dami saboda shaytan yana gudana a jikin dan adam kamar yadda jini yake gudana a cikin mutum kamar yadda jini yake circulating a cikin veins jijiyoyi na mutum wallahi haka shedan yake rarrata wato ainihin jikin dan adam yake shuka masa wato sharri da haka mu yi kokari mu kiyaye wannan hanya ya ku ɗaliban ilimi wajen karantarwa kada mutum wanda yake sifantuwa da ilimi ya rinka aikata wasu abubuwa yasassun abubuwa wulakantattun abubuwa da zai iya jawo wa ainihin wato wannan da'awa ko ya jawo wa addinin musuluncin batanci abu labbas ibn taimiyya ya rubuta littafi mai kyau akan bayani dangane da daraja ta malamai da matsayinsu da kuma bawa malamai uzuri da hanzari a rayuwa raf'ul malam anil a'immatil alam wannan kitab ne jadirun bil inaya ya cancanta ɗaliban ilimi da musulmi su kula da wannan littafi raf'ul malam anil a'immatil alam ɗauke zargi daga manya-manyan malamai zargi da suka akan malamai da shi littafin yana nan shekaru barkatai da aka yi littafi ne mai kyau kuma ya yi bayani akan manazilul ulama matsayin malamai da darajarsu sannan ya faɗi uzurori da ake ba wa malamai masu karantar da mutane da kurakurai za su iya yin kuskure za su iya laifi to ana yi musu uzuri kuma ana karɓar kuskurensu imamul ajurri yana da wani littafi mai kyau shi ma sunansa akhlaqul ulama wannan littafi bai kamata ɗalibin ilimi ya zama bai da shi ba yayi bayani akan waye malami imam al-ajurri me matsayin malami me kimar malami me darajar malami me daukakar malami a cikin al'ummarsa na dan tsunto mana wani abu kaɗan daga cikin abin da ya faɗa yace Allah tabaraka wa ta'ala wa taqaddasat asma'uhu ikhtassa min khalqihi man ahabba فهداهم للإيمان ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب yanda Allah ya so shine da ya halitta gaba ɗaya sai ya zaɓi wasu cikin halittansa wanda ya so sai ya zaɓe su ya keɓance su sai ya shiryar da su ya ba su imani a cikin masu imanin muminai kuma ka duba fa a cikin mutane sai ya zaɓi muminai to a cikin muminan kuma sai ya daɗa tacewa sai ya zaɓa shine wartasa min sa'irin mu'minina man ahabba fatafaddala alaihim humul, kitabu wal hikma ya musu falala su din a cikin mu'mine ne amma daban ne sai ya karantar da su alqur'ani ya karantar da su suna wa faqqahahum fi dini ya fahimtar da su addini sun san qur'ani sun san Allah kuma ya ganar da su addini Wa'allama allamahum tawil ya koya musu fassara alqur'ani wa faddalahum ala sa'iril mu'minin kuma ya fifita su akan sauran mu'mini gaba daya kaga darajar mataki mataki ne sauran mutane mu'minai a cikin mu'minai sai aka zabi kuma me malamai yace wa zalika fi kulli zamanin wa awan wannan ana iya samun sa a kowane lokaci kowane zamani da kowane lokaci irin waɗannan mutane da yake faɗa ce rafa'ahum bil ilmi wa zayyanahum bil ilmi su ne mutanen da Allah ya ɗaukaka darajarsu da ilimi ya musu kwalliya da haƙuri da juriya malamai kenan Allah ya ɗaga darajar malami da ilimi haka don wani kaskantacce ko tozartacce ko wani wanda yake jahili ya yi ƙoƙarin ya ci mutuncin malami ko ma'abota ilimi saboda kujerarsa ko mulkinsa ko sarautarsa ko matsayinsa ko damar da yake da ita ko wadata da yake da ita to sukan malamai mazuwa ilimi Allah ya riga ya tsaya daga su saboda me Allah ya sanar da su alqur'ani sun san sunna sun fahimci addini sun san fassara alqur'ani afa man ya'lam yanzu wanda yake da ilimi daidai yake da wanda bai da ilimi a'a da ka su Allah ya daga darajar su ya kimanta su yace bihim yu'rafu al-halalu min al-harami da malamai ne ake iya gane halal daga haram ba sai malami ya yi bayani za ka gane haram da halal ba ya ce da su ne ake gane alhaku min albatil ƙarya daga wato gaskiya daga ƙarya daga su ne ake gane abdarru min annasa abin da yake cutarwa daga abin da yake amfani da su ne ake gane alhassan min alqabih kyakkyawa da mummuna yace waɗannan bayan Allah Fadlum azim falalarsa tana da girma kwarai da gaske warasatul anbiya wa qurratu ainil awliya magada annabawa farin rai na waliyai alhitanu fil bihari lahum tastaghfiru tsuntsaye a cikin kogi suna yi wa malamai istighfari wal mala'ika bi ajnihatiha lahum takhda'u mala'iku da su suna ƙanƙan da kai ga malamai wanda duk kifin duniya da yake cikin ruwa yana mai istighfari dan ka taba shi me kai masa kana sakratan yawman liyuhina falam yudirha wa auha qarnahu alwa'ilu kamar mutum ne zai samu ƙaton dutse ɗan daurin dutse kamar rago mai ƙafo. ya zo yana ta buga kansa a jikin wannan dutsen ya isa cutar da shi suna aikinsa aikin banza haka duk wanda zai zo ya taba mai ilimi wanda ya san Allah malamin kwarai malamin kirki magada annabawa masu kishin su ba da ilimi su wayar da kan mutane sai wani shi kuma ya ce ya ɗauki gabarar ya zage su ya ci mutuncinsu ya ɓata su ya yi asara shi ne wulakantacce yanzu kwanan nan wani daga cikin malaman suna ya rasu Allah ya masa rahama shagal bani Allah ya masa rahama dan garin nan kwanan nan wani ya fito yana zaginsa a fili yana kabari yana zaginsa zagin mara daɗin ji kuma a duniya kowa yana gani Kyau wanda zai zo alamar taɓaɓɓun mutane a cikin al'umma su ne masu zagin malamai waɗanda ba su da albarka kuma rayuwarsa ba za ta ƙare daidai ba ko ba komai kana yi wa malami uzuri watakila ya yi kuskure daman kadiyakta kadiyaka fi hafawat wa zallat na laysa bi nabi wa laisa bi rasul zai iya kuskure zai iya tuntube na baki zai iya kuskuren fahimta zai iya kuskuren bayani saboda shi ba annabi bane a shi annabi ne muhaf an kewaye shi an hana shi wannan abin da zai yi ba duk abin da ya faɗa daidai ne amma malami zai iya daidai zai iya kuskure to sai wani ya zo yana ta bi abin da yake nema mewa ne ya yi na kuskure kowace magana ya faɗa kaza sai a ɗauko ta sai a gaya za a cutar da ainihin wato bayan Allah suna kwanci a kabari wallahi duk wanda ka zage shi ya mutu sai kun yi hisabi da shi kuma ba yafiya saboda ai mai yafiyan ya mutu ka jira ko kuma ka canka wannan ba shine ilimi ba cin mutuncin mutane zagin mutunci zagin malamai wulakanta su ba shine ilimi yanzu ba duba irin ibnu taymiya mutum sai ya kira suna ibnu taymiya ya ce jaki a ƙasar nan wallahi an ce masa kare ibnu taymiya suna kabari suna kwanci saboda me saboda wata manufa da wata aƙida da wani ƙudiri to in ka ce ibn taymiya jaki ko ce mai kare kai ko me zaka zama kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un imam al-ajuri yace wal ulama'u fil qiyamati ba'da al-anbiya'i tashfa'u malamai ranar tashi alkiyama bayan annabawa su ne masu yin ceto gurin zaman malamai cike ke da hikima majalisun tufidu hikima. da aikinsu da karantarwarsu gafalallun mutane suke tashi daga gafalar su dawo cikin natsuwa malamai afdal min al'ubbad sun fi masu bauta ba ilimi malami mai koyarwa malami mai da'awa ya fi wanda yake masallaci yake ta sallah ko yake gida yake ta ibada sannan kuma sun fi masu zuhudu masu gudun duniya ala darajatan min az-zuhad mala yake hayatuhum ganima rayuwar malamai ganima ce wa mautuhum musiba mutuwar malamai musiba ce yuzakkiruna al-ghafil sune masu fadakar da gafalalle ne. wa yuallimuna al-jahil sune suke koya wa jahili karatu da ilimi ba a tsammanta musu mummuna abu ba a musu mummunan fata kuma ba a kulla musu sharri duk mutumin kirki baya musu yace ata'atu lahum min jami'il wato khalqi wajiba da'a da bin malamai ga dukkan halitta dole ne a bi malamai na kwarai wal ma'siyatu lahum muharrama saba wa malamai haramun ne man ata'ahum rashad wanda ibi malamai yayi musu da'a ya shirya wa man asahum anad wanda kuma duk ya saba musu yayi girman kai yayi inadi ba abin da ya taba cewa a duniya na ilimi ga alƙalai na duniya Fashe in sun tashi daga alƙalanci sai su koma gidan malamai fa bi qawli ulama yahkumun da zancen malamai suke fassara abin da suke fassara suke hukunci malamai su sune sirajul ibad ne fitila na wannan bayi gaba daya manarul bilad su ne manara abin haskawa ta wannan ainihin wato gari gaba daya da su al'umma ke tsayuwa kiwamul umma yana biyun hikima, daga gurin su ake samun hikima da basira shedan baya son su hum ghaidu shaytan bihim tahya alqulub da malamai ne zukatan mutane suke rayuwa kuma da in maganganun malamai zukatan ahlul zairi wanda suka karkace suka karkace misalin malamai a ƙasa kamar misalin taurari ne a sama masalin ulama'i fil ardi ka masalin nujumi fis sama taurari a sama wanda yake tafiya a ƙasa yana neman shirya ya gane hanya zuwa wani gari wa alamat wa bin najmi hum tadun haske ne ana amfanuwa da su lokacin da ake cikin duhu taurari suna haskakawa wa al'umma duhun kogi duhun teku ba za ka gane amfanin tauraro ba sai ka shiga teku ba bishiya ba komai duhu ne na dare to lokacin za ka ga hasken tauraro ka ga amfanin shi wannan ɗaiɗaiku da gini can can can to su ne malamai a cikin al'umma idan satin nujum yayin da taurari suka rufe a sama gaba ɗaya matafiya suna ruɗewa sai su kasa gane hanya yayin da ba malamai a cikin al'umma to al'umma tana faɗawa cikin ruɗu, to so ake yi al'umma ta faɗa ruɗu, shi ake ƙoƙarin a ci mutuncinsu a ɓata su kuma a zubar musu da kima za a iya duk abin da za a zubar da kimar mai ilimi don saboda ana ganin su ne al'umma ke sauraron su duk wanda aka ce mai malami ne ya ce kaza duk mai tsarkakakken zuciya wanda yake son Allah in an ce masa malami ya ce to zancen malami daban ne da zancen sauran gama garin mutane daka makiya Allah sun gane kima da darajar malamai a cikin al'umma don haka suka ɗauki kwangilar ya za su zubar da kimar masu kima an zubar da darajar masu daraja da yawa a ƙasar nan waɗanda Allah ya darajta su ya ba su kima amma an bi ƙulle kulle an mai da su ba su da kima a idan mutane yanzu suwa suka saura masu karantar da alkur'ani da sunna wanda aka san da gaske suke su ake bi wanda an san wasa yake ba da gaske yake ba shi ba target ba ne amma wanda yake da gaske allah ne a gabansa da gaske to shi ne kuma ake kokari ya za a zubar da kimarsa saboda a wayi gari mutane ba su da wanda zai ce da su ku daina jahilci zai rinka jagorantarsu ku biyo ni yan uwana masu saurare na da tallona a kusa ko nesa ku ji abin da Ali bin Abi Talib ya faɗa dangane da darajar malamai yace min haqqil alimi alayka yana daga cikin haƙƙin malami a kanka in tusallim ala alqawmi ammatan wa takhusru bittaqiyya idan ka zo ka tarar da mutane kace musu assalamu alaikum idan akwai malami a cikinsu to shi sai ka keɓance shi ka masa tasa gaisuwar ta daban haka Ali bin Abi Talib ya ce idan akwai mutane ka musallama da malami a ciki to shi malamin in ka zo sai ka masa tasa gaisuwar daban Ali bin Abi Talib ya faɗa haka yace wa in tajlis amamahu idan ka zauna a gaban shi malamin to ba a nuna hannu a gaban malami yace wala tushiranna biyadika ba a nuna hannu a gaban malami matukar kana zaune a gaban shi ba a nuna hannu kai yawan kyafce-kyafcen ido a majalisi na ilimi gaban malami mai karantar da al'umma ba a yi in ji alibayi abi talib wala takmizanna bi ainika indahu kuma Ali bin Abi Talib yace ba a zuwa gaban malami ya ce ai ya ce kaza ya saba ra'ayin kamala wani ya ce kaza wani ya ce kaza ba a fada wala ta taqulanna qala fulanun khilafa qawlika kamar yadda wasu suke da ɗabi'ar in sun ji wani malami ya ba da fatawa akan wani abu sai su rubuto wannan fatawa sai su sake tambayan wani malamin saboda sun san za a samu cin karo sai a haɗa wai don a haɗa su karo wani lokacin sai a ɗauko sautin wani malami a kai gurin ɗan uwansa malami a ce tab aiwa ne ya cashe maka ji a karatunsa alhali kuma ma bai san kai fatawar ba alhali bai taba jin ka bada fatawa wataƙila in ya ji ka bada saɓanin abin da ya faɗa wataƙila ya kira kai tambaye ka wataƙila ya saurari jawabinka sau da yawa malami yakan zo ya bada fatawa ya ji wani ɗan uwansa malami ya da saɓanin nasa fatawar sai ya saurari fatawan malami dan uwansa sai ya ji ko ya fi shi karfin dalili da hujja sai ya sauka sai ya canja fatawarsa to amma yau waɗanda suke alladina fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada kokari suke ya za su kan malamai ya za su hada fada tsakanin malami da malami to Allah ya riga ya hada su akan ilimi sun yi tarayya akan manufa shine ilmantarwa da ka daukan maganganun malami a dauka a wa wancan a ce ai wani ma ya ce kaza wani kuma a hira zai zo yana gaida malamin sai ɗauko magana wani sai faɗa don ya sa masa ya ji haushin shi yasa sai kaga wani malamin ya zo yana kace-kace da wannan uwansa ya yi kuskure ya faɗa tarkon shaidanun mutane cikin almajiransa malami dun da yake na kwarai idan ya ji wani ya faɗi saɓanin abin da ya sani yakan saurara idan wancan ɗin bai da ƙarfin hujja zai yi tunanin ya zai yi ƙoƙari ya gamsar da shi ya gane amma baya habaici baya zuwa ci mutunci wallahi wannan rashin ikhlasi ne dan dan uwanka mai karantarwa yayi wani abu na kuskure ka fahimci kuskure ne ba san zuciya ba akwai masu san zuciya wannan kuma bayanin su daban hukuncin su daban amma wani kokari yake ya gane daidai din yana ta yi dare da rana dan abin da ya sani kenan ka zo ka yayyaga shi ka kyakketa shi ko ɗaliban ilimi a ta ɗaukan maganganu ana kai wa wasu malamai suna yayyagawa suna keketawa kuma wai sai mutum ya ji daɗi sai kuma ya ɗauki wannan magana sai ya kai ta gurin wancan malamin ka ji abin da wani ya ce a ka ai da kai yake wannan munafurci ne kuma wannan rashin lafiyan zuciya ne datti ne da ƙazanta ali bin abi talib ya ce kar kai haka ba a yin giba a gaban malami la inda indahu ahadan ba a zuwa ai maganar wani a gaban malami sannan kuma ba a neman tuntuɓan wani a gaban malami ko kuma shi malamin ka yi ƙoƙarin ya za ka samu tuntuɓan shi Allah Allah kake kuskure kana tare da shi kana ƙaruwa da shi kana amfanuwa da shi ƙasarka tana amfanuwa da shi jiharka tana amfanuwa da shi al'ummarka tana amfanuwa da shi amma me kake nema tuntuɓansa Ali bin Abi Talib yace wala tatlubanna asratahu kada ka rinka neman tuntuɓin malami kada ka rinka neman kuskuren malami kamar yadda yau Allah Allah ake a samu wani yayi kubutar baki ko subutar baki ko kuskuren fahimta ko kuskuren bayani sai a ta yadawa sai a ta zagi sai a ta cin mutunci sai a ta wulakantawa tuntunin kuma wanda har ya kai ga zai faɗi wata magana a gane yayi kuskure ma to ai Allah ya albarka ma ai ana jin abin da yake faɗa kenan da haka ku ji tsoron Allah ɗaliban ilimi a daina neman tuttube na malami mai karantarwa sai a duba ayyukan alherin da ya a rayuwarsa da kurakuransa wala na asaratahu wa in zalla qabilta ma'zirata ali bin abi ce in malami ya kauce to in ya bada hanzari karɓi uzurinsa wannan ne addini wannan ne shari'a wannan shine musulunci Saɓanin wannan son zuciya yanzu akwai wani wanda zai ga malami ya yi kuskure sai zo cikin duniya gaba ɗaya sai ce zai gyara mai kuskurensa ba haka ake ba kamata ya ka je ka same shi a gida ko ka rubuta mai takarda ko ka kira shi a waya ko ka aika mai sako shine mutuntawa akwai nasiha akwai kuma fadiha nasiha shine ka samu mutum cikin mutunci ka ce abu kaza kaza da kai din nan ba daidai bane saboda dalili kaza kaza amma duk wanda zai fito duniya ya ci mutuncin wani dan uwansa ya keta shi wai ya ce gyara yake masa a'a ba haka ba ne sai dai wanda yake mai gagganci ne akwai waɗanda damar 'yan taɓargaza ne daman maɓarnata ne damar niyyar su ɓarna suke yada a cikin al'umma to wannan kuma sai a ɗauko gireda sai a rugurguje ɓarnar da suke ba za a kyale ta ci gaba da yaɗo a cikin mutane ba Ali bin Abi Talib yake cewa wa alayka yana kanka kai bawan Allah an tuwakira hulun lillahi ta'ala ka girman malami don Allah Ya ce wa in kada lahu haja sabattar kauma ila khidmati idan malami yana da bukata to ka yi kokari kai ne za ka riga kowa yi wa malamin hidima wannan shi ne addini wannan shi ne shari'a Ka ji abin da Aliyu ce idan malami yana da wata hidima idan malami yana da wata bukata to yana cikin kaunar malami da san malami kafin wani ya yi, kafin shi ya yi. tuntunin ka riga ka je ka masa ka gama wannan shine tukuicin da ya kamata ka yi wa mai ilimi wanda ibada rayuwar sai ke karantar da mutane yace kada ka riƙe rigar malami saboda kana so kai mai magana kamar kana mai magana bai ji ba sai ka kama rigarsa kamar kana bayansa kana magana bai ji ba ka jawo rigarsa kamar yadda za ka ja rigar abokinka wannan rashin kimanta malami ne wannan rashin darasta malami ne la ta'khudh bi thawbihi sannan kuma karka nace wa malami in kaga ya gaji lokacin da kaga malami yana da kasala to kada ka nace masa wala taliha alaihi idza kasala da zarar an ga malami akwai gajiya a tare da shi to sai a karbe tambayoyin a ce malam ka huta da zarar an ga malami bai da cikakkiyar lafiya sai a ce malam a takaita darasin a je gida a sha magani da zarar an ga malami yana cikin ta'ab to a bashi dama ya huta kada a takura masa shine wala taliha alaihi idza kasal jama'a wannan shine shari'a wannan ita ce sunna wannan shine addini wannan shine kuma san malamai shine kuma san masu ilimi sannan kuma yace kada ka kada ka kosa da yawan zama da malami wala tashba min tuli suhbati dan ka dade da malami kana zaune da shi karka kosa karka ce yau shekara kaza ina tare da shi na gaji da shi da abin da ya sani ma dun ni na sani da abin da yake koya mutane duk mu a gaban mu aka yi na gaji da wani ba a yi in dai malami ne ba a yi ba a koshi da tsawai ta zama da shi ai shi kamar dabino ne dabino duk shekarun da ya ko shekara ɗari ya inda kullum zai baka dabino ai ba ka sare shi ba haka ne to malami ba kullum zai baka amfani zai hada ka da hanyar Allah kana sauraron me za ka samu a gare shi mumini mai imani al'alimu, العالم إن جاء علي بن أبي طالب لأعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل Wallahi ya fi mai azumi kullum mai kiyamun laili kullum mai yaƙi kullum malami mai imani ya fi mai azumi mai jihadi wanda kuma yake mai sallar dare ya ce idan malami ya mutu to an yi wata babbar asarar da ba za a iya mayar da ita ba la yasudduha shay'un ila yawmil in ji ali bin abi talib duk inda malami ɗaya ya mutu to wallahi abin da ya tafi da shi ba za a taba mayar da shi ba ilayu yawmil kuma ku rubuta ku aje da yawa akwai malaman da sun mutu wallahi har yau ba a iya ci gaba da karatukan da suke yi ba da yawa a cikin malaman da suka mutu wallahi har yau nashad addawi nashadin da suke na da'awa wallahi ba iya ba iya yi ba yanzu zan buga mana misali malam Jafar a Kano muke muna tare malam Jafar ya rasu Allah masa rahama mu da albansa ne amma wallahi har yau ina ga muku akwai ayyukan da malam Jafar yake ba iya yi a yanzu ina na rufe ido na zasu akwai madalisin da yana zuwa yana karantarwa tun da ya rasu ba iya ci gaba ba ayyukansa mutum nawa aka rabawa shi kadai ku bincika ku ji sai dai a rarraba wance wane ya kaza wane ya kaza wane ya kaza wane ya kaza ka shi galbani a nan zariya wallahi sanannen abu ne mana ayyukansa da yawa ba za a iya yi ba dole ya tafi da kayansa to irin wannan malamai na kwarai na sunna wanda alherin su ya bayyana ba abin da za mu sai musu addu'a Allah ya haska kabarinsu shekul islam ibn taimiyya yake faɗan wannan a cewa wajibi ne akan musulmi ga abin da ya ce fayajibu alal musulmi na ba da muwalatin lahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam muwalatin mu'minin wajibi ne akan musulmi su so Allah su so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan su so kuma mu'minai yan kama nataqa bihi alquran kamar da qur'ani ya faɗa yace khususan alulama alladhina hum warathatu alanbiya musamman malamai waɗanda su ne magada annabawa alladhina ja'alahum Allah bi manzilati nujumi yuhtada bihim fi dhulumati al wal-bahr malaman da Allah ya sanya su kamar taurari da ake neman hasken su da shiryarsu a duhu na kogi da duhu na fili na bayan ƙasa yace qad ajma al muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim musulmi duka sun yi ijma'i cewa lalle malamai suna da ilimi kuma mallai malamai sune masu karantar da mutane masu fahimtar da su addini yace abin mamaki a tarihi a baya inji ibnu taymiya yace iz kullu ummatin qabla mab'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ulama'uha shiraruha dukkan wata al'umma da ka sani kafin a turo manzo Allah sallallahu alaihi malaman su ne mafiya shari a wajen su ta ji ikon Allah a da malaman su ne shiraruha yace illal muslimina sai dai mu musulmi al'umma annabi sai Allah ya canja abun fa inna ulama'ahum khiyaruhum malaman su sune zababbun su ibn taymiya ce duk inda aka samu malami a cikin al'umma annabi to wannan shine zababbe kaga ba kayan banza bane kaga halitta ce mai daraja Allah ne ya ba su matsayi ya ba su kima dole mu ba su darajarsu. mu ba su matsayin su da kimarsu. Ya ce fa inna ulama'ahum Ya yace fa innahum khulafa'ur rasul malamai sune halifofin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ummati a cikin al'ummarsa waɗanda suke rayar da abin da ya mutu na sunnar annabi almuhyuna wato limamata min sunnatihi Ya ce bihim qama kitab wa bihi kamu, wa bihim nataqa kitab wa bihi na taku. da su ne Alƙur'ani ya tsaya su suka tsayar da alkur'ani suka yi bayanin sa a cikin mutane Ƙur'ani ya yi magana a kansu su ma kuma sun yi magana a kansa. malamai na kwarai malaman kirki su ne waɗanda suka sufanci da ladabi da kuma tarbiya daman aikin kenan shi ilimi ai haske ne ai shi ilimi ba aikin banza ba ne wallahi ilimi ko na tonon shadda ne yana da muhimmanci ilimi ko na shara ne yana da muhimmanci ilimi ko na yashe kwata ne yana da muhimmanci kowane ilimi yana da muhimmanci kai ilimi har na sharri yana da muhimmanci huzaifa ibn yaman yake cewa kana an-nas yas'aluna sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafata an aqa fihi mutane sun kasance suna tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alheri ni kuma sai naje ina neman ilimin sharri ya gaya mun abin da yake na sharri ne dan in gane sharri ne saboda kar in fada a wata riwaya ce makafata an yudrikani saboda ina jin tsoron kada sharrin ya riske ni idan har mai ilimin tonan shadda yana da daraja mai ilimin tonon kwata yana da daraja mai ilimin yashi masai yana da daraja yanzu mai ilimin addini bai da daraja malamin addini shine ba shi da kima a idanka ko a idanku wanda ya kare rayuwarsa akan sanin Allah wallahi tallahi malamin kuna jin labarin wasu malaman a yanzu dinnan wanda suke rayu suna gaya muku tarihin ilimin da suke za ku yi mamaki a cikin malaman nan na wannan zamani da wanda suke mutu kwana-kwanan nan ba su daɗe ba da wanda suke shekara biyu uku hudu biyar shida da mutuwa suna ba da labari irin yadda suka yi rayuwa a ƙasar nan za ku yi mamaki akwai wanda sun yi tonon ƙasa irin wadda ake laftu wa jaki don su ci abinci akwai wanda sun yi wanki da guga don su ci abinci akwai wanda sun yi dako don su ci abinci akwai wanda sun yi aikin karfi su fita su shiga bultu da safe su shiga cikin laborori su yi aikin karfi su dawo da yamma su wanke rigar su makaranta akwai wanda sun yi a akwai wanda sun yi noma na kudi akwai wanda sun yi faskare akwai wanda sun je kasuwa sun yi irin ɗauki sauke ɗin nan dako amma wallahi idan aka ce ma yanzu sai ka ji shekwa wani sai ka yi kabbara wai duka wannan wahalar da malaman suka yi wai don akan me akwai wanda wallahi azimu abinci ba sa iya cin abinci sau biyu a rana sau ɗaya akwai wanda ya ce tsabar talauci da rashi wallahi kudin cizo a shimfiɗarsa sai ya yi ta rikici da kudin cizo kullum zai kwanta riga ta kirki ba da shi akwai wanda in zai je makaranta abokinsa yake zuwa ya rage masa hanya dora shi a keke su je makaranta ta boko suna nan wannan duk lokacin da suke wannan wahalar ba a sani ba amma yanzu Allah ya musu albarka wahalar da suka sha gata nan suna amma yadda ita su ce Allah ya ce annabi ya ce sai mutum ya zo ya buɗe baki ya ci mutuncin malami ko ya zage shi a facebook ko ya zage shi a whatsapp da zamanin facebook ne da zamanin twitter ne da zamanin whatsapp ne da zamanin wacece ya masa gwancin babban bargo bai taba ganin sa ba bai taba haduwa da shi ba bai san yadda yana yi ba babu abin tausayi irin mutumin da zai zo ya ji ana zagin wani ana cin mutuncin wani shi ma kawai ya jona ci gaba da zagin kai baka ji abin da ya faɗa ba kai baka rayu da shi gari ɗaya ba kai baka yi mu'amala da shi ba sai kun haɗu wata ran in kuka yi mu'amala sai ka ji kunya kai baka ma tsaya ka saurari karatunsa haƙiƙanin saurara ba ballantana ma ka samu abin da zaka zage shi a tunda ka ji gari ya zage shi ko kuma duniya ta zage shi ko wani ya zage shi kai ma bari ka jona wa sawfa tusalun sannu kuma za a tambaye ku wani malami ya ce aral ilma sauran wa ta'adduba hilatan aw hiliyatan ko aral ilma nuran wa ta'adduba hiliyatan fa khudh minhuma fi ragbatin bi nasibi وليس يتم العلم في الناس للفتى إذا لم يكن في علمه بأديبي wani ya ce ka ina ganin lallai ilimi haske ne ladabi da tarbiyya kuma ha wannan kuma kwalliya ce a samu haske a samu kwalliya daga Allah ya haɗa wa malami ga ilimi ga ladabi ka karɓa daga gurin malami ka karɓi haske ka karbi tarbiyya da ladabi don ka samu babban rabo ba yadda za a yi mutum ya zama ya samu ilimi walaisa yatimmu ilmu fi nasi lil fata idan ya zama a ilimin ka ba ladabi wannan ana magana ne akan ɗalibin ilimi da yake neman karatu bai da ladabi kana neman ilimi yanzu amma baka da tarbiyya kana neman karatu baka girmama malaminka ka nace ɗalibin ilimi ba ina nufin wanda zai je baza littafi kaɗai ba yau ɗaliban ilimi suna da yawa akwai ɗaliban ilimi a rediyo akwai ɗaliban malami a talabishin akwai ɗaliban malami a whatsapp akwai ɗaliban malami a twitter a facebook a youtube a wane ne duk waɗannan kafafai na yaɗa labarai a yau ana ɗaukan ilimi da karatu a cikinsu to yana da kyau mutum ya zama mai ladabi da tarbiyya don ya samu albarkar abin da yake karɓa a wajen wannan malami ilimi baya albarka in ɗalibi ya karɓe shi in bayi da ladabi bakinka bayi da tsarki bakinka yana da kaifi reza ne za ka iya cin mutuncin kowa za ka iya zagin kowa ba ka ganin girman mai girma ba ka ganin matsayin mai matsayi ba ka ganin kimar mai kima waɗanda Allah ya kimanta su kana ganin su ba masu kima ne a idanka to yaya za a yi kai nan ga ka zama mai kima a idan mutane yana daga cikin rashin albarka da take shafin wannan al'umma shine rashin ladabi da tarbiyya ga malamansu malamai sun faɗa cewa al'adar ubangiji ne duk mutumin da yake bayar da tarbiyya taɓi su min ulama yana cin mutuncin malamai ma abota ilimi to sai Allah ya tozarta rayuwarsa haka malamai suka faɗa Allah musu rahama duk wanda yake bai ga darajar mai ilimi saboda Allah ya girmama shi ba yace zai keta shi zai yaga shi to shi ma sunansa rigarsa gaggiya zai zo lokacin da zai yi ta neman matsayi a wajen mutane ba zai samu ba zai ta neman shuhura a wajen mutane Allah ya haramta masa sai Allah ya jarrabe shi da wani abu yana neman sa kuma ya haramta masa wannan abu saboda bai kimanta masu kima ba da haka wajibi ne mu mutunta malamanmu daga sauraron su to mu kimanta su alal akalli wanda ya baka ilimi ya maka hanyar aljanna da haka baka da tukuncin da zaka bashi wallahi illa ka zama mai ladabi da tarbiya gare shi man kana muftakhiran bil mali wan nasabi fa ma fakruna bil ilmi wal adabi wani yace wanda yake alfahari saboda yana da kudi tana bo yana da dangantaka to a gaya masa mu muna alfahari ne da ilimi da ladabi alhamdulillah mun gode wa Allah ya bamu ilimi ya bamu tarbiya da ladabi da girmama mutane shine man kana muftakhiran bil mali wal nasabi fa inna ma fakhruna bil ilmi wal adabi la khayra fi rajulin hurrin bila adabin la babu alkhairi ga mutumin da yake da cikakken ɗa baya da ladabi la la wa in kana mansuban ila al-arabi ko da ku an danganta shi ne zuwa ga larabawa wai dan ji cewa yana da matsayi da daukaka bari mu koma cikin alqur'ani mu ji abinda qur'ani yace akan malamai Allah ta'abaraka wa ta'ala yace wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub cikin suratul hajj duk wanda ya girma sha'airullah malamai suka ce min sha'airullah abinda ake nufi da sha'ira a wannan shine dukkan abinda Allah ya yi izini a san shi a bi shi kuma ya yi bayani akan falalarsa kullama adina Allah wa ash'ara bi fadlihi wa ta'zimihi shine sha'airullah duk abinda Allah ya yi izini a saurare shi kuma Allah ya yi bayani akan falalarsa wa ta'zimihi kuma Allah ya shi a girmama shi wannan shine sha'airullah yana cikin sha'irullah malam yace al-ulama'u bila raib yadkhuluna dukhulan awwaliya malamai ko shakka babu su ne za su shiga wannan shiga na farko wa man yu'azzim sha'irullah kenan duk wanda ya girma malamai to wannan yana nuna yana da takawa a cikin zuciyarsa yana da ainihin wato tsoron Allah a cikin zuciyarsa yace bi dalalatin nusus al-karima as-salifa saboda bayani na nasoshi da suka gabata akan falalar malamai fannailu min ulama taba malamai sukar malamai da cutar da su bu'dun wa iradun aw taksiran fi ta'zim sha'ir sha'ira min sha'irati min sha'irillah suka ko batanci ko zagi ko sharri ko kage ga malamai na Allah wannan wallahi ne santa ne da kaucewa daga sha'ira daga cikin sha'airullah haka malamai suka faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya musu rahama wanda suke wasu malamai suna cewa kana ba'dul ulama mutuncin malamai aradul ulama waɗanda suke taɓa mutuncin malamai to suna wani rami daga cikin ramukan jahannama ala hufra min hufari jahannam Allah ta'ala ya yi wallazina amanu idza qila lakum تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسه الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات هكا الله فلات في سورة المجادلة للي معلو شاهد والذين أوتوا العلم ودن دا أكبا إلمي أتكنكو صنع درجوجي إن جاء الله باويت إبا إيه والذين أوتوا العلم درجات با درجات إبا إيه درجات yanzu wani da zai zo yana zagin malami ko yana bata malami ko yana neman sukan da'awar malami sai ka ga shi ba komai bane a cikin al'umma illa wata kujera da yake kanta yanzu wanda nan da shekara ɗaya biyu zai sauka a neme shi a rasa na rantse da Allah akwai mutanen da suke sauka daga kan kujerarsu ko shekara ba sa yi ake manta da su shekara ɗaya ta yawa wallahi an manta da shi zai zo masallaci ba a san ya zo ba zai zo taron ɗaurin aure Walla ba a san ya zo ba amma ba mamaki yanzu idan zai zo sai an buɗa mai wuri mu ma za mu buɗa masa wuri yana sauka kuma sai a ce a ku rufe kawai ya gama wani ya ce da muna mulki wayata kullun kira kullun kullun kira kira kira ya ce wallahi tun da muka fada a zaɓe ya ce wallahi zan fito na farko dai ba na tashi sai sha ɗaya zan ajiye wayata ina jira a kamun abun karyawa zauna a falo Allah Allah nake ai sallama ana son gani na yace ba sa zuwa yace wallahi sai in kai karfe biyu ba a kira ni a waya ba saboda me mutane suna yin ka ne saboda wannan kudirar amma malamin addini yana tsaya baya tsaya baya tsaya al'ulama'u baƙuna ma baƙiyar daharu malamai suna nan matukar akwai zamani cewa akwai malamai ko da sun mutu tasirinsu yana nan a ayanuhun mafkuda wa asaruhun maujuda ainihin gangan jikinsu babu suna kabari amma tasirinsu yana garin da suke ko yana ƙasar da suke ko yana duniyar da suka rayu malamai nawa ne suka rayu a duniya suka mutu har yau ana kiransu yanzu ba gashi mun ta kiran ibnu taymiya ba ba gashi mun ta kiran ibnu qayyim ba shekara nawa akwai malaman malaman malaman ma ba su hadu da ibnu taymiya ba amma mun manta da su yanzu ba gashi mun faɗi wasu malamai a nan garin ba to har mu mutu ƴaƴanmu da jikokinmu za su ga rubutunsu za su ji sautin sun Allah ya tsaye da shi za su ga hotonsu in Allah ya tsaye da shi kuma za su yi musu addu'a saboda sun shuka alheri malami ya karantar da safe ya karantar da rana ya karantar da yamma ya je wa'azin dare ya je sulhu bayan isha'i ya je ya raba aure ya je ya hada aure da zai mutu ya je ya daura aure ya je ya kai ziyara kaza duk aikin malamai ne aikin da malamai suke a nan kasar billahi azimu wallahi azimu ya kamata a basu albashi ya fi na gwamna a yi haƙuri fa ka san lokacin fassara ne yanzu marin sha bizi ɗin da malamai suke yi wahalar da malami mai karantarwa yake yi koyarwa akwai malamin da fa ya karantar da 'yan ƙananan yara 'yan nazari firamare babban malami ne ya zo ya karantar da yayyansu bayan la'asar ko bayan magariba ya karantar da iyayensu maza asabar da ladi a turo iyayensu mata ya koyar da su ya karantar da sarakuna ya karantar da 'yan siyasa ya karantar da 'yan sanda ya karantar da sojoji ya shiga ƙauye ya yi da'awa ya je birni ya yi da'awa ya yi karatu a gidansa ya yi karatu ya yi ba juma'a a masallaci ya shiga aji ya riƙe alli ya karantar ya je gidan talabishin ya yi a yi program ɗin gidan rediyo a bugo masa fatawa daga wani gidan rediyo ya shiga whatsapp ya ta tura karatu ya ta amsa fatawa a facebook da whatsapp da twitter da waye wa yake ba shi albashi Allah amma mai sharan titi mai sharan hanya yana da albashi mai share titi yana da albashi amma malamin addini mai koyar da mutane bai da albashi wa ya san da shi yanzu wani malami ana hira da shi an zo census wata rana aka ce yaron da yake masa sai ce ya ce baba ka yi firamare ya ce mai firamare ya ce makarantar nan da yara suke zuwa da safe yan kanana ya ce ban yi ba ya ce ka yi wannan ka yi nazari ka ji mai tambayi, shi ma da ke diga ne ya ce ma bai sani ba bai san mai firawa da ka tambaye shi wani abin wai sai ya zo ya daga tambayin sa to ka je university wai shi yana rubutawa sai ce me university ya ce babbar makaranta jami'a ya ce a ban je ba ya ce to wace makaranta ka je ya ce ta ƙur'ani yaro tun kafin haifi ubanka ina karanta ƙur'ani ya ce wannan hannun wannan hannun bai san adadin ƙur'ani ya rubuta nawa ya rubuta ba ya ce wannan bakin wannan bakin bai san sau nawa ya soke ƙur'ani ba ya ce ban san adadin mahaddata ƙur'ani suka haddace ƙur'ani a hannuna ba yace yanzu in na shiga gidan nan zan lalumo ma Qur'anin da na rubuta barkati amma ka san me rubuta wannan census din me yasa masa illiterate haka ne aya yaran su ai bature ya gama da muwai ya gama da mu haka yake tun da baka je nazari ba baka je primary ba baka je secondary baka je jami'a ba me sunanka illiterate jahili haka bature yace haka mara hankali kuma ya yadda kaga wannan malama ya fi profesa emeritus ne yayi ya ma fi emeritus to malam malam akwai masu ilimi a ƙasar nan wanda Allah ya ba su ilimi ya ba su karatu amma ba a san da su ba ba wata hidima da ƙasa take musu gwamnati ba ta san da su ba 'yan siyasa ba san da su ba masu mulki ba san da su ba amma Allah ya san da su wani dattijo ana hira da shi mai ilimi dattijo ne tsoho furfura wallahi idan ka gidansa sai ka zubar da hawaye kafirma ta kaba da zai zauna ya rubuta ƙuranin babu amma wallahi idan ya rike alƙalami tun da safe in ya rike alƙalami yana rubutun ƙur'ani insha Allah abin da zai tsaye da shi zai tafi ya bawali ne zai tsarki zai alwala azar in ya sake dawowa zai ci dan abincin Allah ya hore sau da yawa ma yana azumi in ya rike alƙalamin na yana rubuta Qur'ani ba zai sauka ba sai la'asar gaba ɗaya sa aka yi in damana ta yi ya je rubuta Qur'ani ya tafi gona ya shuka ya ɗauki kashin awaki a bayan kekensa ya ɗaura saboda al'umma ba ta san darajar mai ilimi ba ya kai kashin awaki gona taki ya tsara gona da kansa ya tsunku ya yi noma ya dawo da yamma ya rubuta ƙur'ani ba san da shi ba wa yake kama zakka wa yake wannan mai matsayi yanzu waɗannan ba cancanta a ware musu albashi a lokacin gamman a sir gamman ba suna nan barkace a kowace unguwa a kowane gari masu ilimi ne masu karatu kaga littafan nan da kake ganin tsoro na fiƙihun nan wallahi tallahi malam tun daga qawaidi har zuwa mudawwana har zuwa duk littafan na fikihu da ake na furu'a wallahi malam muna da malamai a cikin garurukan mu da kauyukan mu wallahi yana zaune yana harde yana gengedi zai baka su duba askari duba taurin askari littafin askari duba wahalarsa amma wallahi akwai malamin da yana kishin gida a filansa zai fassare shi maka tas ko ba zai maimaita maka fassara ba akwai malami na da ni karatun Qur'ani a gurinsa Allah ya masa rahama malam Sale yake ce da shi dattijo har yanzu ina tuna shi muna yara haka yake zaune sai dai in ɗalibai sun zo sun yi darasu na Qur'ani almadiri fa in yi darasin Qur'ani an gama sai a tura sadakar naira ashirin naira talatin naira kaza amma inda amana ta yi sana'arsa shine je gona ya shuka haka yake tafiya je gona ya shuka wallahi azimu yana gyangyaɗi za ka zo kana ba shi hadda kana yin kuskure ce he he he. muna yara da ni ɗin na sani muna yara da nake nake gaya wani abokina muna ba da hadda na yi kuskure sai ina murna cewa malam bai kama ni ba sai ce mm, mm. in yace mm, yana nufin maimaita sai abokina yake taɓa ni ce tukai ya gane amma wallahi yana gyangyaɗi a jiki yanzu haka kwakwalwata tana karanta mu gashi a tsoron ainihin wato tsoron gidansa ga filan da yake kwance mana ina bashi wannan hadda ga a takalar allan da nake rike da shi ya karba din ya ajiye nake bada da ina iya tunawa shi in ka ga rubutunsa na ƙur'ani wallahi cewa za ka yi inji ne ya buga shi amma irin waɗannan mutanen malam a cikin ƙauye suke malam abu ne har yanzu ba a kawo wani tsari da za a kula da waɗannan mutane a taimaka musu ba ina wannan bayanin saboda samari matasa da ainihin 'yan siyasarmu da suke shiga suke gwamnati yanzu kuke da mulki a hannunku ko kuke nema nan gaba yana daga cikin albarkar mulki albarkacin sarauta tunawa da irin waɗannan malamai da suke cikin al'umma suke karantar da mutane kyauta a mutunta su a kimanta su kuma a sauƙaƙa musu rayuwa a san da su ƙur'ani dai bilal azimu ko balaraban makka da madina wallahi bai fi sanin ƙur'ani ba su ba sun haddace shi sun riƙe shi sun iya rubuta shi akwai wanda wasali fa baya faduwa wasali yanzu wannan malamin da nake gaya muku malamin na wallahi sai ya zo yana murajiyar Qur'ani tun daga bakar hannaci bai kuskure ko daya bari ta muku ji cewa malam a yanzu fa a ƙasar nan akwai malaman da suna nan suna zaune a gidajen su. wallahi za su rinka karanta Qur'ani tun daga bakar hannu su wallahi ba su kuskure ko ɗaya ba ba ayar da za su maimaita sau biyu tar za su sauke shi amma ina gaya muku waye san da su waye kula da su sai hayaniya fafafafakun fa haya haya haya su ne so muna kira ga waɗanda suke da dama a binciki waɗannan mutanen tasirinsu yana nan a cikin al'umma kuma ba koyayyu ba ne kusan yawanci garuruka suna nan daga garuruka ake tahowa da a zo a ɗauki ilimi a wurinsu su ba da ilimi amma ina albashinsu ba su da albashi ba su da salari bature yana sane ya shuka mana wannan tsiyar saboda me saboda yan baya kar su zo su ɗauki wannan hanya za su sha to ai wanda ya ma bai da abin da yake yi kamar yadda yanzu ake ƙoƙarin a nuna waɗanda suka je suka yi karatun addini ko a ƙasar waje ko a gida in dai ɓangaren addinin musulunci suka karanta suka yi digiri ko masa ko kamar nan gaba a hankali hankali nema ake a kawo tsarin da ba su da relevance a cikin gwamnati ko ba su da office a local government ko ba su da office a state government in sun zo takarda sai a nemi ina za a rasa su a rasa saboda system ɗin automatically nema yake fitar da su amma digiri digiri ne duk digiri digiri ne amma wanda ya karanta addini sai ka ga wallahu alam watakila sai an masa alfarma a ɗauke shi kenan duk wahalar da ya yi shi ba ilimi ya yi ba abinda nake so ku gane kenan kenan wannan ilimin shi ba ilimi ba ne akwai ilimin ilimin da za a zo a yi shi za ka ga wanda ya yi shi shi kansa ya daidai ya yi shi ne tun da an ce a yi amma ga wannan da zai amfana ya amfanar da al'umma amma al'umma ba san darajarsa ba na utul ilma darajat Allah ya alkawari ga muminai cewa zai daga darajarsu kuma ya keɓance muminai ai malamai da falala kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama ya tazakkaru ulul albab hmm. Allah ya ce yanzu da masana da marasa sani yanzu za su zama daidai eh cikin suratul zumar innama yakhsha Allah min ibadihi alulama inna Allah azizun ghafur cikin suratul fatir malamai suka ce a'lamu Allah ya sanar da halittarsa cewa masanansa su ne suke jin tsoronsa أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الله يتي قداء وألا قداء ومن ذا ألا قداء وأولي الأمر منكم وسكة أولي الأمر شوى قبلني مجاهد يتي أولي الأمر أنا نفهم أولي الفقه والخير masana fiqhun addini masana Allah inji Imam Mujahid yace ku musu da'a ku bi malamai yutil hikmata man yasha wa man yu'ta hikmata faqad utiya khairan kaseera Allah yana bada hikma Allah yana bada ilimi ga wanda ya ga dama wanda Allah ya bashi hakika ya bashi ilimi ya bashi alheri mai yawa wa ma yadhakkaru ila ulul albab Allah ya ce wa annabi Luqman idan mun dauki fassarar cewa Luqman ne walaqad atina luqman alhikmata an shkur lillah hakika mun bawa luqman hikma muka ce ka gode wa Allah imam mujahid ya ce, faɗin Allah walaqad atina luqman alhikma ai muna nufin mun bashi hankali alhikma alaqlu alhikma alfiqh al alisabatu fil qawli fi ghairi nubuwwa shine walaqad atina luqman alhikma mun bawa luqmanu hankali mun bawa luqmanu fikihu sanin addini mun bawa luqman dacewa a cikin magana duk da ba annabi bane ba ga waɗanda suka ce ba annabi bane ai mun bashi dacewa in dai tun tunda malami ne yi magana to daidai yake faɗa walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun duk wannan akan ilimi ne laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar an qaulihim al isma duk wadannan arrabaniyun ana nufin malamai aka ce fuqaha'uhum wa ulama'uhum rabbaniyun waje waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru a'imma jagorori masu shiryar da mutane da umarnin waye? malamai Allah ya ce malamai a'imma malamai jagorori ne masu shiryar da mutane da haƙuri wa kanu bi ayatina nuna. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما هر إزوا بأن الله وجعلنا للمتقين إماما إمام محمد ابن الحسين yace wannan sifa da Allah ya kawo a cikin alkur'ani yana nuni akan ya dullu ala fadlil ulama falalan malamai kuma yace wa anna Allah ta'ala ja'alahum a'immatan lil khalqi Allah ya sanya malamai su ne jagorori a cikin al'umma su ake koyi da su na yi ta maimaita kalmar koyi koyi din nan da su ku ji abin da annabi ya faɗa hadisin abu darda akan malamai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wala fadlul alimi ala abidi ka fadlil kamari, lailatal badri ala sa'iril kawakib kun ga falalan malami akan mutumin da yake mai bauta ne kawai ba ilimi sai bauta to kaman falalar wata ne akan sauran taurari falalar wata akan sauran wato taurari annabi yace innal ulama'a warasatul anbiya malamai sune magada annabawa wa innal anbiya'a amma su annabawa ku sani lam yuwarisu dinaran wala dirhama su bar dinari ba basu bar dirhami ba wa inna ma warasul ilma abinda suka bari na gado shine ilimi da haka wanda ya gaji annabi ya gaji ne ilimi faman akhadahu akhadha bi hadd wasil duk wanda ya dauka to ya dauki babban rabo wannan hadisin hadisin Imam Abu Dawud ne da isnadi wanda yake hasan akwai riwayar Abi Darda akwai riwayar ibnu Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah ya nufe shi alheri sai sanar da shi addini yanzu ashe malaman mu Allah ya nufe su da alkhairi tunda suka gane addini tunda suke koyar da mu su karantar da ku da safe kyauta su karantar da ku da rana kyauta su karantar da ku da daddare kyauta su karantar da ku a waya kyauta a facebook kyauta a whatsapp kyauta a twitter kyauta ina ga ya sun cancanta a musu addu'a to wanda zai zo ya ɗauko wani makami yana yaƙar waɗannan bayan Allah da suka ba da rayuwarsu ga baki ɗaya to ba su yake yaƙa ba wallahi addini yake yaƙa wannan shine sakon da nake so in isa muku a tsakiyar wannan lacca fada da malamai sukan malamai taɓa mutuncin malamai da darajarsu wallahi tallahi fada da addini ne kuma karka wayi gari ka zama kana cikin waɗanda Allah zai tashe ku a kiyama kuna cin mutuncin malamai ko kuna zagin ko kuna musyari karka waye gari kuma kana cikin masu fada da addini yanzu waɗanda suka zo su yi fada da musulunci a lokacin da manzan Allah sassalin ya zo ai shi suka zaga da a farko ana ce da shi amin su da kansu ke ce da shi amin amma suka waye gari suka ce majnun sahir matsafi kazzab makaryaci kaga wannan attan ne fi shakhsiyatir rasul saboda idan an ce mahaukaci ne to kenan abin da mahaukaci ya zo ba za a karba ba kun gane idan aka ce makaryaci ne annabi kuma mutane suka yadda makaryaci ne to kenan a fakaice ana nuna kan ku karba abin da makaryaci ya zo da shi idan aka ce bai da mutunci to kenan ya za ku karɓi abin da mara mutunci ya kawo muku kamar yanzu 'yan shi'a ne da suke zagin sabbai ake ai asalin zagin sabbai an gurguje addini ne ake li'anna sahaba hum hamalatu shari'a saboda sahabbai su suka ɗauko shari'ar gaba ɗaya daga gurin annabi su suka yi dakon addinin gaba ɗaya to sai wani ya ce ma wai shi yana sa annabi sai ya ce duk sabon nan duk ridaddu ne duk makareta ne duk fasikai ne duk mazinata ne yana so ya ce da kai addinin naka da ka dogara ci duk hadisi an kawo an abi darda an abi huraira an jabir bin abdullah an waye karshen dai duka duk abin da zaka yi na addinin naka karshe ka ce dai an wani an rasulullah to sai aka ce da kai hanyar da ta kawo maka sako daga annabin wanda suka kawo makaryata ne riddaddu ne ba mutanen kirki bane rugurguje addini ne shiyanci wannan shine abin da ya kamata wanda basu yi ilimi ba su waye ba su gane me yasa malamai ahlus suna suke tsananta magana akan lalle a tsare darajar sahabbai saboda barin a ja kimar sahabbai a ƙasa in har aka bari aka wulakanta sahabbai suka wulakantu to ba wanda yasa yazo ya bude baki ya ce annabi ya ce to da ta ina ka ji ta ina ka dole sahabbai ne suka kawo maka ƙur'anin nan gaba ɗaya da muke karanta muke haddacewa wa ya kawo mana shi sabai yas'alunaka anil anfal yas'alunaka anil khamri wal maisir yas'alunaka anil ahilla yas'alunaka anil sa'ati ayyana mursaha yas'alunaka kaza yas'alunaka kaza su waye masu yin tambayar as-sahaba su suka tambayoyi aka saukar da ƙur'ani kawai sai wani ya zo ya ce maka addin mutanen banza ne wannan wani irin addini ne mutumin da annabi ya ce a duniya baya shi duk duniya sai da abubakar ya ce annabi ya ce lawuzi na imanu Abubakar da za a ɗora imanin abubakar fi a ɗauko imanin sauran al'umma fi kiffa ya ce wallahi la ha imanu Abubakar ya ce wallahi sai imanin abubakar yarin jayi imanin mutanen duniya gaba ɗaya wannan shine na buwan mu bayan annabi sai wani kawai ya zo ya ce maka wannan mutum mutum banza ne da za a daidaita da shi yaya za a yi in ji wannan mutumin matsoyina ne wanda annabi na ya ce min ne lamba ɗaya. hadisin bukari hadisin abdullahi dan Amur. aka tambayi manzan Allah a duk duniya wa ka fi so ce a Aisha aka ce a cikin maza ya ce babanta Abubakar to sai wani ya zo ya ce maka duk cikin matan manzan Allah ba abu kaza kaza ya zage ta irin Aisha da ido na ga wani yana wa'azi ce na na shakar ya ce da idona na na ga an ɗauki jaki an rubuta suna abubakar a jikinsa na ga karya an rubuta aisha a jikinta to yaya za a iya gamsar da mu wannan wani irin addini ne wannan matar annabi mutum ya zage ta ya la'ance ta tsine mata albarka ta ga ba so gaskiya ba to ina so ku gane cewa yanzu ba sahabbai kuma yanzu ba annabawa suwa suka saura malamai da haka akwai wata tafiya ne da ake ƙoƙarin a zubar da mutuncin masu mutunci in kuka zuba ido kuka bari aka zubar muku da mutuncin masu darajar ku waɗanda suke gaya muku Allah suka zama ba su da kima to kuma sai ku nemi waye zai shirya da ku da an ture na kwarai din sai a ɗauko muku na banza kuma a dasa muku a ce su ne to wannan shine sakon shine abin da ake so a kai mu gare shi abinda zan kai ƙarshe gare shi girmama malamai ihtiramul ulama ga abinda malamai suka ce al-sheikh abdurrahman ibn as-sa'idi rahimahullah yana cewa wa min aqidati ahli sunnah wal jamaa yana daga cikin aqida ahli sunnah wal jamaa annahum yadinuna Allah bi ihtirami al-ulama al-huda duk ahli sunnah ya kamata ya ji wannan yana daga cin aƙidar ahlus sunna suna yi wa Allah bauta annahum yadinuna Allah da tiramil ulama suna yi wa Allah bauta da girmama malamai ma'ana girmama mai ilimi ahlul ilmi girmama masana Allah wannan wani abu ne da Allah zai baka lada akai inji Sheikh Abdurrahman ibn Sa'idi يتقربون إلى الله بتوقير العلماء آل السنة suna neman kusanci da Allah da girmama malamansu abin bagin ciki abin kunya abin kuka abin damuwa ahlus sunna yayi tarayya da yan bid'a yana zagin malamin sunna abin tausayi abin damuwa musulmi ya buɗe baki a ƙasar nan ya ci mutuncin malami ya zagi malami amma tun da muke a ƙasar nan da wahala ka ga an ɗauko hoton wani fasto ana sa ana sa saboda ya wani laifi ko kuskure su ba sa laifi su ba su da mabiya ne me yasa kirista ba sa ɗauko fasto fasto su suna zaginsu me yasa asirinsu a rufe me yasa suke haƙuri da junansu ai gashi kuna kallo su a wajen addinin nasu a nan suke neman mulkin kasar gaba daya ba ga shi kuna gani suna haɗa takardu wasu na cewa kowa su shirya ko ba gani ba to ku zauna ku kuna zagargaje na ku malaman sai zage zage a tsakaninku a zagi wancan a wannan kowa ba wanda ba a zagi duk mai mutunci za a iya kiransa a zage shi a ci mutuncinsa kuma kaskantacce tozartacce wulakantacce ba wai wanda yake da kima irin tasa ba wanda yake ta ƙasa ana wannan ne don a raba kan musulmi don a keta tsakaninmu don a hana mu zaman lafiya a sa mu yi da juna a sa muna yaƙar juna dukkanmu muna sallah muna ibada amma su kun ji suna yi ba sa yi da haka ashe su malaman suna da kima a wajensu har suna ba da takarda su taimaki ɗan uwansu a zaben da za a zo a yi a shirya a kaga da suka zo neman mulki da neman matsayi da samun rike kasar kaga masu ka nema malaman su ku ko in kun hau mulkin sai dai ku yaƙe su in kun neme su sai dai kuna neman ƙura'a sai wanda Allah ya ji kansa a cikin ku wani yi magana oh ni bo da harkar da malamai kurku zuwa ba ruwa da harkar addini kai asara kayi asara wallahi kai asara a rayuwarka ce kana musulmi ka bude baki ka kai baka harka da malamai wai shi malamai ba su zuwa su ba shawara amma lokacin da kaje kana neman ƙuri'a ai ka je masallacin su ai ka aika musu buhun shinkafa lokacin suna da bukata kana da bukata amma yanzu ka hau zaka ce kai ba ka ba ruwanka da addini dan ka farantawa arna kada a ce kana da karkata ga addini su suna yi a in ku ba za ku yi ba su suna yi muna gani suna zuwa cire cire a malaman su shafa musu kai suna neman albarkarsu to kuma gashi nan ko ina ta ku takaddar yau ina take saboda sun baza mu sun watsa mu kasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta ga mu da yawa ga mu da cika masallatan juma'a ga mu da taro ga da kaza amma wa na shatta zukatanmu mu arabe a watse kuma daman abinda suke so kenan shine ka'idan divide and rule divide and rule ka raba su sai ka shugabance su tarik tasud baza kansu watsa su in suka baje suka watse wancan ya can to sai ka samu daman ka yi mai cikin yan daga cikin makirce makircen da ake a ƙasar nan wallahi ya kamata mu lura 'yan Najeriya muna tafiya muna tafiya muna tafiya ɓal sai a samu wani a cikinmu watakila a wata jam'iyya ana ganin wannan jam'iyyar tana da ƙarfi za ta iya wani abu sai wasu su kulle-kulle sai su ziga wani a cikinmu shi sai mu babbaci wani ya watse wani ya ja can mai kun ku tsaya ku haɗu ku haɗa ƙarfi ku haƙuri ku haɗa kanku ku haƙuri da buƙatar ku ko da layi ma za ku yi to kai in kai ni zan yi kai ma in kai ni ma zan yi ma in kai kai ni ma zan yi ko haka ne ma ku je ku yi mu zaɓe ku ba za su yi ba da haka da ƙarshe za su je su yi ta rikici ne a tsakaninsu ka gane su ta faɗa su ta jayayya wannan ya zuciya ya watse wannan ya zuciya ya watse su kuma can kansu duk a haɗe yake sun fidda mutum ɗaya kuma wallahi azimu in kun yi wasa shi zai ya cinye ko ku farga ko ku farka ko ku gane ko ku san me ake ciki ku farka daga wannan bacci ku farka daga wannan mutuwar neman mulkin daga wannan ɗimuwar ku tuna future da mustakbal da tausayin 'ya'yanku da jikokinku da tattabakunanku ku ci gaba da riƙe ƙasar ku yi haƙuri da junanku ku samu wani ko ba yaya ɗan dama dama ko yaya ba wanda yake ɗari da ɗari ku taimake shi ku sa a taimaka masa ko ku ku ta faɗa a tsakaninku ku baje su zo kuma su kwace kasar abinda zai faru kenan su casa kowa kuma kuma kowa ya na kudarsa shi yasa ku nutsu dukkan mutane da suke da mutunci to suna mutunta manya a cikinsu sannan akwai wata tarbiya da aka koya mana mummunar tarbiya a arewa na ce arewa ne don na yi bincike an ce a kudu ba a yi da sunan siyasa a saka wasu su rinka zuwa suna zagin mutane saboda bambancin siyasa ko bambancin jam'iyya ko na ku suna ba tarbiyya ba zagin mutane ba abu ne mai kyau ba gama garin mutum ma ka zage shi ba abu ne da ake so ballantana shugabanka kuma duk muninsa duk kazantarsa duk saba maka da yi amma sai a ɗauki wanda bai kai ya kawo ba sai ije yi ƙarya i kira sunan kowa a zaga a ƙasar nan ba wanda ba a zaga tun daga shugaban ƙasa ka gani ne lambawan ko har kansila ba wanda ba za a iya kiran sunansa a zage shi ba ba inda ake wannan shakiyancin in ba gidajenmu na rediyo na arewa ba wallahi kuma akwai waɗansu da muke zagin su muna ganin ba komai bane kuma suna da amfani a kasar kuma za su yi mana amfanin da mu ba mu isa komai ba da mun yi hakuri da su wataƙila da laifinsu da abin da suke mana ba daidai ba mu taimake su su je can su mana yakin da ba mu isa ba da akwai hanyar da kai baka isa ka je ba amma su za su iya zuwa amma ka kware mai gindi ka zage shi ka ci mutuncinsa wataƙila saboda ya maka wani laifi ko ya maka wani abin da bai dace da ra'ayinka ba to kuma baka da wani ba shi ba yanzu wa kuke da shi wai wa kuka tanada duk shekarun nan takwas wa kuka tanada wankacce shafaffe da mai wa kuka tanada ina yawanmu ina haɗin kanmu sai bala'in kwaɗayin mulki wani fulan muka yi ai kun ji masu fulan sun fara fudda fulan ɗinsu ko? kun ji sun fara fudda structure ɗinsu ko? sun riƙe wurinsu wanda ku ba ku isa ku shiga cikin wurinsu ba ta ji ɗaya sannan sun shigo cikin ku sun yi penetrating naku sun damci wasu a cikin ku duk sun rarraba sun kwashi na kwasa a cikin ku ɗin sun bar ku kuna zage-zage a junan ku daga cikin illar da za a yi mana shine a yi iskaɗin sika sikatul ulama fina a zubar da mutunci na malamai masu addini masu karantarwa a cikinmu idan mutane suka kuskura suka yadda mutuncin malaman da ke karantar da su ya zuba ta shi kenan kuma sai dai ina lillahi wa inna ilaihi raji'una imamu al ce. yace annasu inda na ahlul ilm ai mu masu mutane a wajen mu masu ilimi su ne gabayi a cikin mutane wa man fiyahum bala shay wanda bai da ilimi ai ba wani abu bane haka imamu al ya ce sufyan ibn sa'id al sauri. yace an na faƙihan ala a jabalin da za a samu malami ɗaya a kan dutse shi ɗaya yana rayuwa yace lakana huwal jama'a wallahi shine jama'a gari malami ɗaya masanin Allah a kan dutse yana rayuwa cikin talauci da bukata wallahi wannan shine jama'a ba wai sauran taron mutane ba wani yace annasu min jihati timsali akfa'u أبوهم آدم والأم حواء فإن يكن لهم في أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم يتي على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه يتي والجاهلون لأهل العلم أعداء يتي متاني أو جنبك مثالي كنسو ديا babansu adam mamansu hawa'u idan suna da wani abu na dangantaka da za su yi alfahari da shi illa su yi alfahari da tabo da ruwa shi ne asalin babanku tabo da ruwa annabi adam kaga tabo kaga yumbu kaga tabo da ake yin tukunya to da irinsa tukunya da ake kwankwasa tana kara din nan to da irinsa ake annabi adam kaga ba za a yi ta ba ruwa ba ko wannan tukunya da waja suke kwaba wallahi da shi aka annabi adam a jikinsa kuma Allah halitta masa matarsa sahawa wa khalaqa minha zawjaha mufa wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqu Allah alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allah kana alaykum raqiba yace shine dai asalinku yace mal fadlu illa li ahli ilmi innahum ya ce ai babu falala sai ga masu ilimi wanda yake so ya samu matsayi a cikin ku shine ilimi ilimi yana da amfani ilimin addini ilimin zamani ilimin kaza yana da amfani masu ilimi su ne masu falala masu shiryar da waɗanda suke kan bata ya ce kuma kowane mutum matsayinsa da darajarsa abin da ya iya kaji malam kowa matsayinsa da darajarsa abin da ya iya wanda ya iya ashar da zagi da rashin mutunci shi ma abin da ya iya kenan shi kuma ya samu darajar ashar da zagi da cin mutunci wanda ya iya karatu kuma ya samu matsayi amma wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u abu na karshe ku yi wa malaman ku afuwa idan sun yi kuskure sheikh al-allama ibn baz ta'ala yana faɗa cewa alwajibu ala annas ku ala tullab ilmi min ash-shabab wa shuyukh wajibi akan masu neman ilimi da mutane gaba daya matasa da dattawa a rijal wa nisa mazanmu da matanmu ya ce ihtiramul ulama ku girmama malamanku wannan shi ne wajibi akan musulmi ya girmama malami da sanin matsayin malami Ya ce wa ma'arifatu annan humu tabaqatu al fi nasi ba da rusuli wajibi ne musulmi ya san cewa malamai su ne suke mataki na farko bayan manzannin Allah to malamai su ne mataki na biyu don haka wasu malamai suke cewa duk wanda ka ga yake wulakanta ko cin mutunci ko suka ko tozarta malamai na addini masu karantarwa to da akwai annabawa a wannan zamanin su ne masu zagin annabawa da cin mutuncinsu shi ne kyakkyawar fassara saboda su malaman kujerar annabawa suka zauna su ma annabawa ba ne amma tun da annabawa sun tafi ba wahayi yanzu to malamai suka zo suke gadan abin da annabawa suke yi su karantar da rana in ni da auta kaumi lailan wa nahara na kira mutane na dare da rana in ni kaza in ni kaza haka annabi nuhu yayi kai haka malamai suke tai suna karantarwa dare da rana kuma na ga muku musamman ma yanzu a irin kasar nan wato wato dai masu ilimin addini ma ba sa kan lissafin ma daraja ko matsayi ko wani abu da za a ba su na gwamnati sam wani can banzan bazara shi ya fi ka kima shi ya fi ka daraja akwai malaman da sun kare rayuwar su karantar da mutane suke da dawa kullum amma wallahi malam sun mutu an kori iyalansu daga gidan haya ku ya kuri rufe muka don maganganu marasa daɗi a ƙasan nan malami zai ƙara wa'azi garana da daddare yayi kaza yayi kaza yayi kaza zai ƙare rayuwarsa ya mutu a gidan haya na'am ba laifi ba ne, ba aibu ba ne ba amma kuma aibu ne ga su waɗanda suke tare da shi suna da rufin asiri ba su taimaki malamin su ba mala akwai malamin da billahi azimu matarsa ta kaba ba ta yi ba ta kaba ko wata hudu wallahi ba ta gama yi ba aka yi musu notice aka ce kuma sai sun fita sun bar gidan da mai gidan haya ce shi bai san wani magana ta kaba ba ina almajiranta ina ɗalibansa da yake karantarwa ina al'ummar da suka amfana da iliminsa a iya tsawon shekarunsa laifinsa ya mutu ‘ya'yansa sun tozarta ‘ya'yansa sun wulakanta akwai waɗanda sun mutu sun karantar da mutane sun mutu daga baya wallahi malam iyalansu subhanallah makaranta ma ta gagare su amma jarabawa ce jarabawa ce ibtilayi ne ina buga wannan misali ne don mu gane sakacinmu dangane da malamanmu wannan al'ummar ita ce take da ɗabi'ar ba ta san ta ga malaminta cikin ni'ima wani irin tarbiyya da wannan al'ummar take da shi sai wanda Allah ya zaɓa da an ga malami yana saka riga to sai a riga a ah, ai kuɗi ne da shi a ayyana da abuwa kai kana ganin wallahi babban mai kudi ne ai wannan kaza ne alhamdulillah da yawa cikin malamai sun yi addu'a ya Allah ya Allah kada ka nuna talaucin su da mutane akwai wanda zokon Allah suka yi bai da kudin amma Allah ba za ga talaucin sa ba Me kudi sai ya kira malami aka rawa Allah na gaji ya al'amura ya himma ya aiki ya fama dai malam ya abubuwa dai yana nufin abubuwa ma'ana abubuwa dan kar ma a ce ba da taimako fi sabila a masallaci wani ya gaya wani malami ya ce malam aiko ne masu kuɗi yanzu ai malamin da bai da albashi a gwamnati malamin da ba wanda ya dauki nauyin cin abincin iyalinsa a gidansa malamin da ba wanda ya dauki nauyin kudin makarantar yayansa malamin da ba wanda ya masa alkawarin bashin da ya ce zai a biya mai wallahi ina gaya muku akwai malaman da sun mutu da bashi a kansu an rasa yadda za a yi a biya bashin nan a ƙasar nan wannan shi ne sunan, kuma wannan shi ne san Allah mun sha faɗa muna mai mutane za a ƙasar nan akwai fasto fasto ba jajjet suke hawa jirage suke hawa ni wata rana je abuja na sauka abin nan ina zaune wani pilot ne kusa da ni ban kula ba ma shi ya sanya haka sai ya dan taba ne ya ce malam duba can gefen na duba yace baka jirage kanana ba nace eh yace ka san nasu nace ai taro ake ko yace ba wani taro shi binne masu kudin kasar nan ne wala kananan jirage ne yumun yumun yumun yace to idan ka je Lagos kuma ba za su gani ba suna nan da yawa yace a nan ba zan iya irga maka jirgin fasto fasto a nan ba amma malaman musulunci an ƙari fi sabilillah fi sabilillah a taimaka za a gina masallaci a taimaka za a yashe kwatan masallaci a taimaka da mutan masallaci ya lalace a taimaka za a ba wa marayu abincin sallah a karama a taimaka za a je gidan kurkuku abin nan ka faɗe mun kare a bara da roƙo ina masu halin cikinmu ina masu kudin cikinmu ina wayewar da haka wannan bayanai rikon sakainar kashi da ake wa ilimi da masu ilimi shi ya jefa mu cikin halin da muke ciki amma ina jiye mana tsoron kuskure ina jiye mana tsoron kuskure ya koyan uwana shine mu kuskure mu bari a taba mutuncin masu mutunci a cikinmu Abin mamaki malamin da zai zo kare rayuwarsa yana da'awa yana karantarwa wataƙila wata kalma ya faɗa ko wani abu ya faɗa sai wani wadda bai kai ya kawo bai ta faɗin maganganu a yi a gani ana jarida a ce kaza a ce kaza a ce kaza shekara kaza duk alherin da ya yi suna ina kai ka ce bai taba shuka alheri ba sai a samu wasu damu haka wutar da suke so kenan to kar mu ayi gari na yukribuna buyutahum bi aydihim wa sa ta fa'tabiru ya wani lafsa muna rusa gidajenmu da hannayenmu muna rusa masu daraja cikinmu masu kima cikinmu da ku sani addinin musulunci ya umarni da a mutunta malamai a san darajar malamai a san kimar malamai wallahi cikin bayanan da na zo da su wallahi ban yi rabi ba amma lokaci ya yi da ka ku riƙe wannan a matsayin tsaraba da guziri ku sani addinin na musulunci maganganun malamai a cike suke da bayani dangane da falalar ilimi kuma abinda a takaice malamai suka faɗa addinin musulunci yana samun kima ne da ɗaukaka da ƙarfi a cikin al'umma da ƙarfin malamanta malaman addini idan malamai babu ko kuma suna raye amma aka kashe tasirinsu, to an kashe addini ne da haka waɗanda suke ƙoƙarin ba'anin janibin malamai da taba mutuncinsu to ƙoƙari suke su zugurguce addinin za ku zuba musu ido ku taimake su wajen yakar addinin ku za ku zo ku ciza yatsa ku yi kuka ranar da kukan ba zai muku amfani ba abin da na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntun harshe Allah iya taimaka wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh